Sashen Hausa na murya Amurka ke sauraro kan mita 25-21 da mita 16 sai kuma ta yanar gizo ko intanet akan voa Hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma fara'a dukansu a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Ladan Ibrahim Ayawa da saura abokan aiki daga washinta gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Asabar ga kanan labarai nan. 'Yan majalisar dattijan Amurka sun samar da kuduri akan harajin da ya kai na yawan dala trillion ɗaya da rabi. Tsohon mai baiwa shugaba Donald Trump shawara harkokin tsaro jiran Michael Flynn ya mai ritaya ya amsa cewa ya yi laifi. sakataren tsaron amurka chief jim martins ya faɗa cewa haɗin kan da ke tsakanin amurka da masar game da ta'addanci sai ƙara haɓaka yake yi to ma daga can najeriya kuma gawa ne nan bawa dead body yanzu aka na gani ya a nan wanda muka gani dead body sun is 15 15 Tora mutane suna ta ɗaukar mutane su yanzu a haka suna ta goma da kuka gani kamar yadda kuka ji mutane akalla goma sha uku aka kashe yayin da yan kunar bakin wake su biyu su ma suka hallaka kawunan su a kasuwar garin biyu da ke jihar borno ɗazu da rana muna da rahoto akan wannan lamari a jihar oyo an gudanar da shagulgulan mauludi a gidan gwamnati inda gwamna abiola jimobi ya yi kira ga al'umma da a yi zaman lumana da juna ta hanyar koyi da manzan allah za mu ji bayaninsa muna tafi da filin amsoshin tambayoyinku da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel a halin yanzu ga labarai nan. Masu assalamu alaikum. 'Yan majalisar dattijan Amurka sun samar da kuduri akan harajin da ya kai na yawan dala triliyan ɗaya da rabi. Kuruwan dai sun kasance ne tsakanin hamsin da ɗaya da arba'in da tara. Shi dai wannan kudurin da majalisar ta dattijai suka jefa da wanda 'yan majalisar wakilai suka jefa irinsa ɗaya da farko da farko ana bukatan su daidaita wanda daga nan ne majalisun biyu za su cimma matsaya kafin a miƙa shi ga shugaban ƙasa ya sa hannu sa'ilin nan ya zame doka ɗaya daga cikin sanatoci wato sanata jeff flake ya faɗa jiya juma'a cewa jefa kuri'a ne ya jefa kuri'a ne ga wannan ƙudurin da niyyar ganin an samar da dokan nan da zai kare yara har su dubu ɗari 800 da aka shigo da su amurka lokacin suna ƙanana sanata flake ya ce ya samu amincewa daga shugabannin majalisar cewa gwamnatin za ta yi aiki da shi domin samar da dokar da zai samar da doka mai adalci kuma na dindindin da zai kara waɗanda ke cin gajiyar shirin nan na daka wanda aka samar lokacin mulkin shugaba barack obama tsohon mai baiwa shugaba donald trump shawara a harkokin tsaro janar michael flynn mai ritaya ya amsa cewa ya ya shirga karya wato ya shirga karya a binciken da na manyan laifuka da take yi da yanzu dai ya zama flynn shine jami'i na farko a cikin gwamnatin trump da ya amsa laifi game da binciken da ake yi karkashin mai bincike na musamman wato robert mueller yau ne ranar da ranar ƙin dillanci ga flynn salin da ya iso babban kotun da ke nan birnin washington dc domin sauraron tuhumar da ake masa tsohon mai baiwa shugaban amurka shawara ya amince cewa ba shakka ya shara hukumar fbi karya game da dangantakarsa da jakadar kasar rasha lokacin da ake hada-hadan mika mulki ga shugaba trump kafin a rantsar da shi shi dai film yana cikin yana cikin farko na 'yan gani kashenin trump a lokacin yakin neman zaɓe kuma mai sukar abokiyar karawarsa wato hillary clinton ta jam'iyyar democrat wasu ma daga cikin kalamansa a wancan lokacin shine ba mu bukatar shugabar da ba ta kan gado wadda take jin tafi karfin doka hawa kuma yana cikin mutanen da ke cewa a tabbatar an kai hilar gidan yari amma sai ga shi a jiya juma'a reshe ya juye da mujiya domin sa'alin da filin ya fito daga cikin kotu sai jama'a na masa iho suna cewa ku kulle shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc sakataren tsaron amurka jim martins ya faɗa cewa haɗin kan da ke tsakanin amurka da masar game da ta'addancin sai ƙara haɓaka yake yi ya ce amurka har kullum a shirye take ta samar da kyakkyawan dangantaka tsakaninta da cairo duk da shike an dakile wasu taimakon sojan da ake yi ake kaiwa zuwa masar din a farkon wannan shekarar martins dai yana magana ne a babban birnin kasar ta masar sa'ilin da ya da zango akan hanyarsa ta zuwa kasashe hudu da zai tafi rangadi wato kasashen dai sun hada da ita kanta masar jordan kuwait da pakistan wannan ziyarar dai ta zo ne daidai lokacin da sojojin amurka suka mayar da hankalinsu ga kasashen gabas ta tsakiya bayan sun yi nasarar fatattakan kungiyar isis daga inda suke kirarin nan ne tungarsu da suka kafa daular islama wato iraki da siriya daya daga cikin abin da wannan ziyarar tasa za ta mayar da hankali ko shine matsawa kasar pakistan lamba da ta kawo karshen hulɗin da hulɗinta da 'yan ta'addan da ake zargin tana yi wanda haka wanda har suke kaiwa sojojin haɗin gwiwa na amurka da afghanistan hari martins ya shaida wa manema labarai cewa mun ji cewa kasar ta pakistan na cewa ita ba ta mara wa 'yan ayyukan ta'addanci baya to fata shine mu gani a ƙasa ta hanyar aiwatar da manufofinta ko a cikin watan oktoban nan da ta shige sai da martins ya ce amurka za ta sake baiwa ƙasar ta pakistan wani ƙarin damar a wurin da wato a wurin yin aiki da ita kafin ta yanke hukunci akan ko da gaske ne tana alaka da 'yan ta'adda ko kuma a'a. gidan talabijin na kasar syria ya ce an samu nasarar kakkaɓo wasu makamai masu linzami guda biyu da sanyin safiyan yau asabar wanda aka ce na isra'ila ne kuma da ya nufi inda sojoji suke ne isra'ila da dai ta kaddamar da makamai masu linzami a lokuta daban-daban amma duk da haka wasu sun sauka inda aka auna su ƙungiyar nan mai sa ido a yakin da ake yi a kasar syria mai mazauni a birtaniya wadda ake kira turanci syrian observatory for human rights ta ce tana yiwa mallakan wato tana yiwa makaman mallakan isra'ila ne wanda wannan ya sa harin da suka kai ya zamo mai ƙaran gaske ɗaya daga cikin jami'an kungiyar rami abdulrahman ya ce sai dai abin da har yanzu ba a gane ba shine ko siriya ce ta yi wannan aikin da taimakon ƙawarta iran ko kuma 'yan ta'addan lebanon na wato hezbollah sai dai isra'ila ta ƙi ta ce uffan game da wannan lamari isra'ila da siriya dai har yanzu suna faɗa a tsakaninsu ta karkashin ƙasa bayan da isra'ila ta karbe filin siriya da ya kai girman kilomita 1,200 da ke yankin golan a cikin a lokacin da suka gwabza yakin kwanaki shida a shekarar 1967 gwamnatin ƙasar honduras ta jingine wasu dokokinta kana ta samar da dokar hana fita daga karfe shida na yamma zuwa karfe shida na safe domin baiwa jami'an tsaro damar gudanar da ayyukan dukkan ayyukan da suke bukatar aiwatarwa saboda su shawo kan masu zanga-zanga da ya barke sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi ranar lahadin ta gabata wanda ya haifar da rudani a cikin kasar. labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashi hausa na murya amurka madalla yau da rana ne wasu mahara da ake kyautata zaton 'yan boko haram ne waɗanda aka ce yara ne mata ƙanana guda biyu suka kai harin kunar bakin wake suka hallaka kawunan su daya bakin kasuwa daya kuma cikin kasuwar garin biyu a jihar borno suka ɗauki ran wasu bayan allah goma sha uku ga haruna dauda da ƙarin bayani a yau da misalin karfe 11 da miti 40 ne dai aka samu wasu tagwayen fashewar bumabumai a cin kasuwar biyu wanda ya sanadar mutuwar mutane 15 da kuma rauna ta wasu 53 wannan fashewar tashin bumabuman da ya auku ne a daidai lokacin da jama'a ke hada-hada a cikin kasuwar wanda hakan har yasa aka dakatar da dan hada-hada a bakin kasuwar da ma wani bangare na cikin kasuwar sakamakon kai daukin gaggawa da jama'a da yan uwa da abokan arziki ke yi wa yan uwansu kakakin rundunar yan sandan jihar Borno DSP Victor Isoko ya tabbatar da akwai lamarin ga manema labarai ta hanyar hanyar sadarwar na WhatsApp wanda ya bayyana cewa waɗannan maharan ƙananan yara ne guda biyu wanda ɗaya ta tara bom ɗin da ke jikinta a bakin kasuwar da kuma ɗaya ta samu kutsawa cikin kasuwar wanda suka halaka adadin waɗannan mutane guda goma sha uku da su kansu yankunan bakin waken su biyu wanda ya san ma goma sha biyar kenan da kuma raunata wasu guda hamsin da uku da yanzu hakan aka ce an garzaya da su asibiti ana kuma yi masu magani ya ce tuniri al'amura suka koma yadda suke kuma jami'an na ci gaba da sintiri na kuma kokarin ba da tsaro ga al'umma a wannan yanki aiki na karamar hukumar biyu ganin cewa na samu wayoyi da daman gaske tun lokacin aukuwar lamarin inda jama'a suka dinga shaida mini abin da ya kwana daya bayan ɗaya ga ma hirar da na yi da wasu daga cikinsu ta wayar tarhon. yanzu a bakin a Eh, yanzu ka a wajen yan inji wajen yan shugaban ba ina wajen na yawon ya faru yanzu a ɗin yanzu yan gwara suna ɗiba wanda suka ciki da an ji ciwo mu da yanzu ji ciwo ba iyaka ba. wallahi a cikin kasuwa da a waje guda ɗaya. oh biyu daban-daban ne wuraren. wuraren daban-daban ya tashi wallahi. eh amma kamar akwai wanda ya mutu. eh akwai wanda ya mutu na cikin kamar na ma ya fito daga cikin kasuwa ya zo ya ta gama waje mara fadi kamar hannun mutum haka. Eh, a cikin kasuwar a daidai ina ne wajen yan kaji ne na bakin kasuwar ba na bakin kasuwa kuma wajen gidan su abu ciki ga dan an doka wanda an doki ga shi a rubuta sigar su ya aru ya aru hello na yanzu a haka dai muna gurma tuwari din ne Ok, wannan da kake kika eh. gawa ne ko kuma marasa lafiya ne? Gawa ne, number of dead body yanzu haka na gani, ya a nan wanda muka gani dead body sun 15. 15 tora mutane suna ta ɗaukar mutane su yanzu a haka suna ta goma sha biyar gawan wanda kuka gani sha biyar eh sha biyar gawa sha biyar muka fi a nan arba'in da bakwai ya kake nan kuma kuna sa akwai wasu a takaice yanzu ina ganin iyaka. Wasu mazauna garin biyu kenan ya bayyana tashin da aka yi da wata sabuwar lamari na tashin bamabamai a cikin kasuwar biyu da ya sanadar mutuwar mutane guda goma sha biyar da kuma ranar ta wasu hamsin da uku da aka ce a kasari maza ne. Haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Allahu dan isar da mu kai ka kage mu maka ba mu kariya dan kaunar abubatu ya zo da tanadin shi yi nufin ya cuce mu karka taimake shi ko tafiya zai ka bar shi ya yi yo da kanshi idan ya ɗauki mota zai ja ta to ta ja shi kwara burgun kwatsam karkar ya shi arwaki ido masu hassada Allah ya kyauta a gaida Haruna Dauda. An gudanar da bukukuwan Mauludin Nabi a gidan gwamnatin jihar Oyo da ke Ibadan daga inda Hassan Umar Tambole aiko mana da wannan rahoton. Gwamnan jihar Oyo, Sanata Abiola Ajimobi ya yi kira ga 'yan Najeriya musamman 'yan asalin jihar Oyo da su zauna lafiya da juna, kana su yi koyi da annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ba tare da nuna bambancin kabila addini ko launin fata ba. Gwamna Abiola Ajimobi ya yi wannan kiran ne a wajen bikin maulidi da aka yi a fadar gwamnatin jihar Oyo da ke Agodi Ibadan. and in Abiola Ajimobi ya ce ya kamata duka 'yan Najeriya musulmi da waɗanda ba musulmi ba musamman 'yan asalin jihar Oyo su zauna da kowa lafiya su yi koyi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su zauna da kowa lafiya lau. Gwamnan na jihar Oyo ya ƙara da cewa hayagaga da hayaniya a tsakanin jama'a don bambancin addini ko ƙabila ba ta da amfani sannan ba za a sami ci gaba a ƙasa ba sai da zaman lafiya don haka haka jama'a su zauna lafiya da juna. Waɗansu daga cikin mahalarta maulidin kamar su Sheikh Abdul Fatai Raji sun nuna alfanun koyi da annabin tsira Muhammadu. Masana addinin musuluncin sun kace yin koyi da annabi Muhammad a game da zama lafiya zai sa a sami bunƙasar tattalin arziki kana kasa ma da jama'ar ƙasar za su ci gaba a cikin mahalarta taron maulidin dai har da alafin na Oyo Obalamidi Adeyemi da ma wasu sarakunan gargajiya, shugabannin addini, jami'an gwamnati, 'yan siyasa, 'yan kasuwa da dai sauransu. An yi bikin maulidin a gidan gwamnatin jihar Oyo Lami Lafiya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Salli ala khairul wara faghfir lana ya rabbana bijahi bismillah rabbana na yi nufin zan yi yabo zan yaban almustafa allah kan sadari ka ƙara hasken ƙalibi bi jahi sayyid ya rabbana bi ikhwani ya masoyana na kira a banda Toma da lagai da Hassan Tambuwal kada a sha'afa da cewar ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin mu na amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Salamu alaikum muryar Amurka daga Asama'u matar bashar kansila mai tukunya da rindaji da Jamila Fatima Ado Salati goma ga annabi Rijau da Khadija Abakar Sadiq Bello da ke jihar Niger Najeriya. Don Allah ku ba mu tarihin masarautar Kwantagora da ke jihar Niger. To bari mu kaɗa birnin na hedkwatar jihar Niger. inda wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ke tafa da ansar wannan tambayar. a halin yanzu ina tare da mai girma walin kwantagura wanda da kansa zai gabatar da sunansa kafin in gabatar masa da bukatar waɗanda suka aika wasiƙa zuwa gidan rediyon murya amurka domin neman tarihin masarautar kwantagora ranka da farko suna alhaji mu'azu hamid wali walin kwantagora to ranka dai waɗannan mutane da suka hada da asama'u matar bashar kansila mai tukunya dirin daji da kuma jamila da fatima ado salati goma goma ga annabi rijau da kuma khadijat abubakar sadiq sun aika wato sun aiko ma wannan gidan rediyo na muryar amurka cewa suna son a basu tarihin masarautar kwantagora Eh, me za ka ce wani bayani za ka yi mana yanzu eh, eh, masarautar kwantagora umaru na goma ce ya kafa ta tun garin kwantagora da ya tukuna an kafa ta alif dubu daya da dari takwas da sittin da hudu a lokacin ba ƙasa sansani ne nan umaru na goma ce ya mai da shi sansanin shi yana yaƙe-yaƙen shi aka ci gaba da yaƙe-yaƙe da ya rasu modibo ɗan shi ya ɗauka ya shekara hudu da ya rasu kanin shi ibrahim na gwamace ya ɗauka ya shekara arba'in da tara. zuwan lugard alif dubu ɗaya da da tara shida ya tabbatar ma sarki ibrahim ƙasan daular kwantagora yanzu kimanin shekaru nawa kenan da kafa ita a wannan masarauta ta kwantagora to su dai sun yi yaƙe-yaƙe shekara saba'in sannan bayan da ɗin kamar yadda na shi ya zo ya tabbata ƙungiya-ƙungiya wanda zai zama ƙasan gwada na yanzu alif dubu ɗaya da ɗari tara da shittin yanzu muna alif dubu ɗaya da ɗari biyu eh, kusan shekara ɗari kenan da aka tabbatar da ƙasan gwada a yadda take yanzu mm. amma da gaske ne da nan arewacin kwantagora wani gari masuga da nan ne kwantagora da ke a'a masuga bancin masu ne masu gamancin masu ne wato ita masu gan kamar ta girmi kwanta gura kwarai da gaske ko na su ai ta girmi kwanta gura rijau ta girmi kwantagura duk alif dubu daya da ɗari takwas da sittin da hudu aka kafa garin kwantagura ma ba kasan ba mm, garin kwantagura so duk maduna gwamma ya zuwa cin makowa ba sama kuma ya zuwa cin masu mm, kambari ne ga sunan birgit kewaye da shi mm. da ana alakanta sunan kwantagora da rafin nan cewa shi umaru na gwamnati da ya zo yana zuwa ɗiban ruwa kamar yadda muke ɗan jin tarihi sama-sama wani ƙarin haske za ka yi mana game da ainihin inda sunan kwantagora ya samu asali wannan wannan bature ne wai kwantagora sunanta ya zo ne daga wannan rafi don na gwamnati ya zo ya ce a kwantar da gora ya sauka a wurin wannan bature ba san tarihin abin ba kambari su suka ba da sunan akwai kambari a wurin ai da akwai kambari a wurin to su suka ba da suna kiran wurin kwantagora eh, kwantagora sunan shi ya ɗauko shi ne daga rahin wanda kambari suka ba shi suna kwantagora kenan kamar wata kalma ce ta yaren kambari kenan to sai a je a tambaye su <laughs> Eh, eh. ko da yake kila ba ba haka ba kwanta gora suke karanta ba kila akwai wani abin da suke karanta bature ke neman da shi kwanta gora tunda sauki ya zama hausa mm. kaman shi umaru na gwamatse da ya zo kaman waɗanda kalubale ya fuskanta kafin ya haɗa kwanta gora ta zama masarauta ba shi umaru na gwamace niyan shi bai ma so ya tsaya nan ba bai zo da niyan yi wani masarauta a nan ba tunda shi kaɗai ne jikan sarkin sarkin musulmi usman dan hudu ya hito daga sokoto ya zo yana yaƙe-yaƙen shi yana ninye ya koma sokoto ne ya yi faɗa da wanshi da suka yi sanadin hitowar shi gari hitowar shi sokoto bai ni ya zauna ya zauna nan ba to ya yi sansani a wushishi ya yi sansani a manta ya yi sansani a kagara kagara ma shi ya sa mata kagaran inda yake aji ba'i sannan daga nan sai wuce kwandagoro kenan cikin ainihin kambari sosai ya yi sansani bai ni ya zauna ba ai to allah ya mashi ajali a anaba alif dubu daya da dari bakwai da dari bakwai da saba'in da shida anaba ta kasan nasko ke. ta kasar kusan na nasko eh, to amma ba a binne shi anaba ba sai suka roƙi wani ruga a mamba wani bafin lashe aka nemi izini ga yaran shi abin da sha'ani to yanzu kabarin shi na nan ba. sarki sa'idu ya gyara wurin ya killace shi ya daki yanzu ya zama hubbare amma bai ya zauna ba to daga nan da ya rasu to ya za a yi zama ya kama su tun da ba a san ainihin kudurin shi ba sosai shi da ana ta nasara ba a san inda yake so ba amma ainihin an san ce ina so ya kuma su kudu to su ba sani ba dakarun da ya tara kuma duk ba sani ba saboda aka zauna a nan annaba aka yi shawara aka naɗa babban dan shi modibo ya ɗauka an yi rigima ma kayan a naɗa shi wasu dakaru sun ce to tunda kowanne mu yana iya zama sarkin sudan tunda mu muka kafa ƙasa mu muka yaƙi sai ma da isa ya ce a sarautan sarkin sudan daga sokoto aka bashi wane ne cikin ku mutumin sokoto da za a ba a kira sarkin sudan sai da a kira ku wani sarki amma ba sarkin sudan ba mu bashi haka nan mu kira babban dan shi modibo a naɗa shi to modibo sai dawo da a hankali kwantagurda ta zama dole su zauna wurin dole su zauna wurin ya so mai yin katange garin kwantagura ibrahim ya tabbatar da kwantagura dai ta zama dole a zauna mm. yanzu daga rasuwar shi umaru na gwamnati zuwa yanzu eh, sarakuna nawa aka yi a masarautar kwantagura ya eh, duk layin shi ne sarakuna shida eh, shi umaru na gwamnati sai dan shi modibo sai ibrahim sai eh, sai mai dubu umar mai dubu sai ma'azu sai sa'idu su su da duk abin nan eh, shi shi umaru na gwamnati yana da 'ya'ya guda goma ne to da ya rasu sai aka ba modibo da modibo ya rasu sai dakaru eh, da gwamnati ya rasu sai dakaru suka ce a ba babban dan shi modibo da yake shike da rike da sansanin ushishi saboda ya yi sansani a ushishi kuma mm, ya yi sansani a ushishi to aka ba modibo kenan da modibo ya rasu ibrahim kanishi yana da shekara 23 ma don ya ba a lokacin ma ya riga ya ya abin da ya zama zarumi zarumi kuma shugaba sai aka bar shi to kaga um, na gwamace 'ya'yan shi biyu ibrahim da ya rasu sai aka babban dan shi umaru mai dubu da umaru mai dubu ya rasu sai aka ba kanin shi mu'azu da mu'azu ya rasu sai aka ba jikan shi kenan jikan su sa'idu so gida ɗaya ne wato kamar masarautar gura ba ta da irin kashi-kashi din nan a ce ga gidan ga bangaren suwa ne ga bangaren suwa ne gida guda ne dai gida guda ne na umaru na gwamnati in an akwai kuma akwai masu zaben in an sarki ya rasu akwai majalisa na masu zaben sarakuna to su za su zauna eh, cikin turankawa duka ya'yan nan gidajen na goma na umaru na gwamnati mai so ya mm, sai ya zo sai ya zo sai a duba a bashi to yanzu da gwamnati ta zo eh, duk ana amfani da su amma sai a nemi mutum uku a kai ma gwamnati zaɓe guda kaga shirme ya shigo mm. wato tsarin nan kamar bai muku ba wannan tsari na shirme ne ga yadda abu aka tsara waɗanga mutane da suka yi bauta da umarnin gwamnati gidajen suna nan su ya kamata a dogara da su su ba su da gadon sarauta ba su da wani personal interest a ce zai zai suna nan suna kallon turan gawa mutumin kirki mara kirki wanda zai iya wanda bai zai iya ba to a bashi aka mana mm. kamar wani sarki ne fi daɗewa kan karagar mulkin masarautar kwantagora eh, ibrahim ya shekara 49 sai mu'azu sai sarki su aido yanzu ya shekara arba'in da uku wanda ke kai yanzu wanda ke kai yanzu ko zai kai shi zai wuce ibrahim ba musani sani ba mm, <laughs> sai allah eh, shi mu'azu bai daɗe ba kusan ko shekara goma sha hudu ne eh, madubin ma bai da lahiya shekara hudu kawai ya yi shi kuma sai ibrahim ya hau eh, sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban tarihin kwantagora da ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu ni naku ibrahim almasi garba ke cewa a kasance lafiya lau a gaida ibrahimu yanzu sai wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Za mu fara da wannan takarda da ta fito daga hannun Alhaji Abubakar Jibrin Dan Gusau da Baffa Haruna Bajoga da kuma Alamin Kabir Isa waɗanda suka ce VOA Hausa muna addu'ar Allah ya kawo al'ummar garin biyu ɗaukin gaggawa kan harin ta'addancin da 'yan ta'adda suka kai musu a yau dinnan. sai kuma wannan takarda da ta fito daga hannun ma'ajin kungiyar murya talaka ta ƙasa reshen jihar kebbi aliyu usman taka lafiya birnin kebbi wanda ya rubuto yana cewar ina kira ga gwamnatin tarayya tare da jihohin adamawa da borno da makamantansu da su ƙara ɗaukan matakan tsaron katta kwana a cikin waɗannan jihohin nasu sai kuma wannan takarda wadda ta fito daga hannun shehu adamu rijau wanda ya ce Hakika ya zama dole ne mu yi shewa da tsalle domin murna bisa wato ganin wannan wata da aka haifi fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. A madadin al'ummar karamar hukumar Rijau da ke jihar Neja nake miƙa saƙon te murna ga ɗaukacin musulman duniya. Allah ya ƙara mana so da ƙaunar manzan tsira. Amin summa amin. a ƙarshe kuma sai wannan takarda wadda ta fito daga hannun aminu adamu malam madori da kinunu inusari da kuma umar baban yara sabon gida sai abubakar kawo girgir waɗanda suke cewa Salamu alaikum murya Amurka, don Allah ku ba mu dama mu yi tsokaci a kan rahoton da kamfanin mai na Najeriya wato NNPC ya fitar na samun sauƙin farashin man fetur da fatan talakawa su gani a ƙasa ba wai mu ji ta kafofin yada labarai ba. To madalla sai a cigaba da rubuto mana ra'ayoyi mu kuma za mu rika karanto wasu daga cikinsu yanzu sai takaitattun labaran duniya. tsohon mai baiwa shugaba donald trump shawara a harkokin tsaro General michael flynn mai ritaya ya amsa cewa ya yi laifi na shirga hukumar binciken manyan laifuka na amurka wato fbi karya game da binciken da ake na cewa kasar rasha na da hannu wajen yin kutsi a zaben shugaban kasar amurka na shekarar 2016 yanzu dai ya zama flynn shine jami'i na farko a cikin gwamnatin trump da ya amsa laifi game da binciken da ake karkashin mai bincike na musamman wato robert mueller sakataren tsaron amurka chief jim martins ya faɗa cewa haɗin kan da ke tsakanin amurka da masar game da ta'addanci sai kara haɓaka yake yi ya ce amurka har kullum a shirye take ta samar da kyawun dangantaka tsakaninta da cairo duk da ko dakile wa wasu taimakon soja da aka yi zuwa masar din a farkon wannan shekarar filin yana magana ne a babban birnin kasar ta masar sa'ilin da ya da zango akan hanyarsa ta zuwa kasashe hudu da zai tafi rangadi gidan talabijin na kasar syria ya ce an samu nasarar kakkaɓo wasu makamai masu linzami guda biyu a sanyin safiyan yau asabar wanda aka ce na isra'ila ne kuma an auna su ne da nufin sojojin da ke wani sansani to madala takardattun labaran duniyar kenan da shi kuma muka zo ga karshen shirinmu a wannan yammaci sai zuwa dare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya da nijar da ku sake jin mu kada a mance ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu nan kai tsaye a wayoyin hannu ko kuma kwamfuta domin shirye-shirye na matasa kamar bana bakwai kai ma ka dara samartaka da kuma waƙoƙi a dandalin voa.com yanzu a madadin saura aboka aiki musamman ladan ibrahim ayawa da solomon abo da ya kula ɗakin na watsa shirye-shirye har ma da injiniyan ma'al santos ibrahim alfa ahmed ne daga birnin washinton dc ke cewar a huta lafiya